Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mu ashirin da biyar da watan al-muharram hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da takwas kuma goma ga watan bakwai dubu biyu da ashirin da shida a wannan majalisi namu na hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci جامع الشيخ طلحة السلفي عليه رحمة الله تعالى وما هنا كان الكتاب الصريح لأحاديث الجالي الصحيح مختصر صحيح البخاري نام الضمالني الحافظ أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي عليه رحمة الله تعالى من أشين كتاب الأذان هيا نزور كما دام تاشتاب بادي باب القراءة في المغرب والنزيز مجلس من دري في ثمانين insha Allah babun malam yace sabon babi a cikin wannan kitab al-qira'atu fil maghrib ya ake yin karatun sallar maghrib takaitawa ko tsawaitawa ko takaitawa shine wannan kamar yana cewa babun qadrul qira'ati fil maghrib gwaggwadon abin da za a karanta a sallan magriba عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أم الفضل رضي الله عنها سمعت وهو يقرأ والمرتلات عرفا فقالت يا بني والله لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة إنها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب يا كاو حديث يا بيو اتشن باب حديث فرقو شيني حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما شيني عند مكتر تشيل لا بتشي ينزو حديث نبيكم حديث سيدنا زيد بن ثابت رضي الله عنه وانا حديثي الإمام البخاري يا أبكيش أو غريب دايم ولا ونشي وهم فرق كتاب الأذان باب القراءة في المغرب حديثنا نريب قيد ستين دقوكو التنصيب البخاري ولي نبيو الإمام البخاري يا تفتشان يا أبكيش أتين كتاب المغازي باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته يكاوش أحاديثي na dubu hudu da dari hudu da ashirin da tara الإمام مسلم يعتقد شيء في كتاب الصلاة باب القراءة في الصبح شين حديثي ندري هؤلاء ستين دبيو أتكين صحيح مسلم الإمام أبو داود يقول توش أتكين كتاب الصلاة حديثنا دري تقل دوما الإمام الترمذي يا ويتوش أسين كتاب الصلاة حديثنا الذي أخذ تقص الإمام النسائي أمتش أسين كتاب الافتتاح حديثي قدادي لمبو بيبيو دري ترد ثمانين دبير دري ترد ثمانين دشدة الإمام ابن ماجا يا أمتش أسين كتاب الصلاة حديثنا الذي تقص ثلاثين دبير ونجا دكما لمن حديثي أصحاب الكتب الستة malaman nan guda shida da littafansu Allah ya sanya musu albarka duk sun ruwaito wannan hadisin na sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu hadisin yana cewa an ibn Abbas radiyallahu anhu ma daga sayyidina Abdullah ibn Abbas Allah ya tsara musu yadda da shi da baban shi al-Abbas ibn Abdul Muttalib حميد مكتاني سيدنا عبد الله أنم النبي صلى الله عليه وسلم دي يعني دومن جماعة إنسا جماعة فهم النبي صلى الله عليه وسلم وعني بكين العباس أن ما يكون النبي صلى الله عليه وسلم ني يعني عبد الله سوداء قيام ونجوناني لمن ذل الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس من سن منكر تهديسا تديوا شيء في قوة يوم فتواء السنسحة Akwai saboda addu'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa Allah ya bashi fiqh kuma Allah ya amsa addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanar da Abdullahi fiqhun alqur'ani da sunna to shine yake riwaya anna ummul fadli lallai mamarsa akwai riwaya ta zo da anna ummuhu ummul fadli mamarsa wato ummul fadl al-fadl din yayin abdullahi din yayin abdullahi bin abbas mai sunansa al-fadl ibn al-abbas al yayin abdullahi bin abbas saboda haka yayin shi ne sai ana mata alkunya da shi ana cewa ummul fadli ita kuma wannan ummul fadli din sunanta lubaba ita kuma yaya ce ga matar manzon Allah sallallahu salama wasallam maimuna ta bintul harith da ita da mamar Hamid ibn Wali radiyallahu anhu da Maimuna to duka ƴaƴan mutum ɗaya ne su biyu sunan Lubaba da mamar Abdullahi ibn Abbas da mamar Khalid dukkaninsu ana kiransu da Lubaba malaman sira suna cewa akwai Lubabatul Kubra akwai Lubabatul Sughra mamar Khalid ita ce Lubabatul Kubra ما مرت عبد الله بن عباس يتشيل بابة الصغرى يتقوم ما ترمى زمان الله صلى الله عليه ميمونة بنت الحارث يتشيل سننتا وانا لبابة أم الفضل أقول ما لمن تتجنى أتشم ما لمن سيرا يتشيل تبيو أم تلمتها أمانا باينا نخديدة إتا اتفاقا نخديدة إتشيل فرقم ما تعفى mace kai da ta musulunta in ma ba ta zama ita ce farkon wadda ta fara musulunta kakar a cikin sahabbai ba to ita wannan umul fadli da lubabatu bintul harith malamai wasu suna ganin cewa ita ce ta biyu duk da al'imam da hajjar ya ce ba haka bai akwai wanda ta gabace ta a musulunta to shine ita anna ummul fadli lallai ita mamarsa wato ummul fadli sami'at taji abdullahi wa huwa yaqra'u wal mursalati urfa taji shi yana karanta wal mursalati urfa ina karanta wannan sura ta wal mursalati urfa wal 'asifati 'asfa فقالت سيتشي عبد الله بن عباس يا بني ya ɗana laƙad wallahi na rantsi da Allah laƙad zakarta ne bi ƙira'ati ta hadihi surata Wannan ka tuna mun abin da na manta na wannan surar da na ji kana karanta da na ji tana karanta ta wannan surar na manta ta da to yanzu ka tuna mun ita sai ta ce inna hala akhiru ma sami'tu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u biha ce wallahi ita ce abu na ƙarshe da na ji annabi sallallahu alaihi wasallam na karantawa a rayuwar shi fil maghrib kuma a sallan magariba manzo Allah sama ya karanta wal mursalati ya raba ta biyu ya karanta wani bangaren ta a raka'a farko sannan kuma ya karanta ɗayan bangaren ƙarshe kenan a raka'a ta biyu bukatina kun ga wannan hadisi akwai riwayar riwayar da ta zo al al-bukhari ya ambace ka a wancan hadisin mai lamba ta 4429 a can kitabul magazi babu marabin nabi sallallahu alaihi wasallam wa wafatihi rashin lafiya annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma rasuwarsa to shi ne. ita ummul fadl ba kawo cewa ta ce ko ba a kawo abdullahi dan abbas ya ce ta ji karatunsa ba kawai ta ce sami itun nabi ta salama ya magribi murtala ki ce na ji manzon allah ta salama yana karanta wal murtala ki a sallan magariba ثم ثم ما da لنا بعدها حتى قبضه الله injiku tun daga wannan sallar da manzo Allah sama ya mana to bai sake jan wata sallah ba zama sayyidina Abubakar shi ke jan sallah har su sama ya rasu malamai sun tattauna akan wannan hadisi domin riwayoyin da suka zo sallar da manzo Allah sama ya yi ta ƙarshe ba sallar asuba ba ce sallar da ya ja mutane ta ƙarshe ba sallar ba sallar magriba ba ce sallar asuba ne ce ita ce manzan Allah su sama ya zo mun karanta hadisin a baya inda aka riko shi mutum biyu suka riko shi ɗaya ta dama ɗaya kuma ta hauni aka zo da manzo Allah salama aka zaunar da shi yi sallah a zaune sannan mutane suka yi sallah a tsaye to al'imamu na hadar sai ce yadda za a haɗa waɗannan riwayoyin wannan na na ita umar fawon ya gida ce so daga tana ba da labarin sallar da manzo Allah sama ya ja su a cikin gidansa bai da lafiya a lokacin baya fitowa to amma yana salla a cikin gidansa sai suka yi salla tare da manzon Allah sallama ita a cikin gida ba a masallacin shi ba to nan take ba da labari to kaga riwayar sun zama ba cin karo kenan kenan in ka tashi bayani na ilimi annabi sallallahu alaihi sallam, sallar da yayi da mutane ta ƙarshe a masallacin su sallar asuba ita kuma na na ummul fadl radiyallahu anha tana ba da labarin sunan da annabi sama ya yi da su a gidan shi a cikin gida tare da saurin iyalansa shi ne suke ba da wannan labarin ina jin mun gane ba mun ba ciki ko kun ga shi ne wannan a wata riwaya riwaya al Turmidi, Tirmidhi Turmidi, imam Tirmidhi a wannan hadisin yace an Abdullah na Abbas bayan ya kawo isnadin sa sai ce an ummihi ummil fadl kamar yadda muka faɗi a farko daga mahaifiyar Abdullah ibn Abbas wace ce ita ita ce ummul fadl lubabah bint al-harith radiyallahu anha qalat tace خرج إلينا رسول الله كما وهو عاصف رأسه من ظل كما يا فتو وجم فتوى daga ina ba daga gidan shi ba daga ɗakin na na ya ɗan ji sauƙi shi ne sai ya fito sai ya talla da su a tsakar gida haka limamu na hajar ya ce fi marabihi a lokacin bi da lafiya a ra'atahu amma an ɗaura kansa da bandeji saboda tsananin ciwon kai da yake damun ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to sai aka ya ɗaura bandeji a kansa to sai ya dan fito daga ɗakin na na Aisha radiyallahu anha inda yake jinya sai ya fito tsakar gida to shine ya ja su sallah hmm. ya za su sallah mutanen da suke cikin gida kawai domin a lokacin ya daina fitowa masallaci saboda tsananin ciwo sallallahu alaihi wasallam sai ta ce faqara bil mursalati sai ya karanta mana wal mursalati kuma a magruba ne amma sallaha ba. sallaba amma sallaba hatta laqiya Allah azza wa jalla manzo Allah sallama bai sace yin wata sallah da mutane ba bayan wannan sallar har lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓa rayuwarsa sallallahu alaihi wa sallam da kun ga wannan ke da haka wannan sallah a cikin gida annabi sallallahu ya yi ta tare da matansa da kuma waɗanda suke cikin gida amma sallar da manzon sama ya yi ta ƙarshe da mutane a masallacin sa sallah asuba ne ce to fikihun hadisi fikihu na farko hibsun nisa'i min ashabi rasulullah sama ala wannan hadisin yana karantar da mu yadda mata a cikin sabon manzon salama ba a rasu da suke da kwaɗayin ilimi su ruwaito su haddato su karanta yanzu wannan mama abdullahi dan abbas ce take ba da labarin abinda ya faru na ilimi a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam cewa manzo Allah ta sama ya karanta musu wal mursalati wa mu yanzu a cikin abin da ke damu liman da zai tambayi wani ya ce wata sura na karanta ɗazu da magaraba sai ga wani bai iya rubuta amma ita ta ga bayan shekaru ne fana amma ta iya tunowa cewa surar da manzo Allah sama ya karanta musu a cikin gida sallar da ya musu ta karfe ta magariba ya za su sallah ya karanta wa musa lafi wa ya raba ta gida biyu Wannan yana nuna haka fa kunna wai ta yatazakkarna al-ulum mata sahabbai sun kasance suna haddace ilmoma sannan kuma suna tuno da ilimi ba sa sakaci to haka ake bukatar mata su zama malamai masu karantar da mata ɗan uwansu wannan ba karamar daraja ba ce a tarihin musulunci an samu mata masu karantar da mazaje wannan sahihul bukhari a cikin manya-manyan malaman da suka yi suka shahara wajen saninsa da karantar da shi akwai malama karima ما لما كلمة المغولية ما لما تهديسي نكين كهراوة نكين نكين نكين نكين نكين نكين نكين فتا كوتا فتا أجي من من يمين يمع لمن توقن تتكوي المعجران توقن تتكوي تطيب البخاري قابون لنا شيدا كان هكا نبي عناية النبي صلى الله عليه وسلم القوية بالصلاة yadda manzon sama yake kula da sallah kuma kulan nan ta sani ƙarfi hatta fi ayyamil akhira allati qadaha fi marad wa wa'ka har a ƙarshen rayuwarsa rayuwar da ya ƙare ta lokacin da rashin lafiya jikin shi ya nauyi amma da ya ji sauƙi sai manzon ya ce zai fita sallah baya wasa da sallah صلى الله عليه وسلم شديد العافيه وما وني هذا دان جونا ابا جيكي جيكي في دين الله ويبيد العافيه اي ادي وان لوكتين دا كو كو كاي كاي الله دي دي لوكتين دا باك دا العافيه من تو لوكتين ني فكما في الله صل قائما فان لم تستطع فاقعدا فان لم تستطع فمضطجعا kai sallah a tsaye idan ba za ka iya ba ka yi a zaune idan ba za ka yi a zaune ba ka yi a kwanci shi ke wannan yana shaida a kan haka fikihu na uku jawabu takwilin ake fi salatul maghrib ya halatta a tsawon ta karatun sallar magriba المرسلات أغفر آيوين تنوى آيوين تهمس آيوين hamsin suna da. kusan shafi ɗaya da rabi ko ko fiye da rabi ba shafi ɗaya da fiye da rabi na irin mushafin madina ko mushafin azhar wanda yake karewa da aya to annabin salama yana karanta Sun ga halarci ke al-imam tirmidhi a cikin aljami' din sa yace qala ash-shafi'i al-imam shafii yana cewa وذكر عن مالك أغويت لدى الإمام مالك أنه يكره أن يقرأ في صلاة المغرب بالسور الطوال الإمام مالك شبايا أن أكرم تسوري ما تطوى أتكن أتكن سورة أتكن صلى المغرب الإمام مالك فهمت ارتع سورة الإمام مالك هنا دوت فهمت إتشي لوحة صلى المغرب تأتي شي ما الإمام شافعي هنا دوت فهمت a mazhabar ta ta biyu aljeri alƙadun yana ganin cewa lokacin sallan magariba na da tsawo to amma daga baya ya dawo ya fahimta limamu malik cewa lokacin sallan magariba ba yi da tsawo wannan shine dalilin da ya sa limamu malik rahmatullahi alai ya ce ka a tsawaita karatun sallan magariba sannan na biyu alimamu malik ya waito wasu ata musamman daga sayyidina Umar sayyidina Umar radiyallahu anhu yana cikin sahabbai waɗanda yake ganin a tsawaita karatun sallan magariba a takaita amma wannan hadisin da ire ta suna shaida akan cewa halat ne wata rana ba ko da yaushe ba a tsawaita lokacin a tsawaita karatun sallan magariba a karanta sura mai domin za mu ji a gaba sura da tafi wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin sallar magruba da ita to shine al-imam malik yace nahwi al-quri wal mubtala al-imam malik baya san a karanta irin suratul qur kuma an samu manzo sama yana karanta ta haka nan suratul mubtala saboda waɗancan dalilan Allah ya ji kan al-imam malik Allah ya kai masa أما إمام الشافعي يجي أنا لا أكره ذلك يجني ما نأمر بل أستحب أن يقرأ بهذه السور في الصلاة للمغرب يجي إنا فما ممكن يكرم في إن وقت نزور أما بعمر مستعد وتعب فالإمام مالك هنا لمن كأكرمته الإمام الشافعي يجي أعاء شينا لمن أكرمته shi yasa wannan na cikin abin da aka rubuta a cikin ikhtilafu malikin wa shafi sabanin da aka samu tsakanin al-imamu malik da al-imamu shafi har al-imamu shafi yana da littafi akan wannan yana nan a cikin al'ummu ikhtilafu malikin wa shafi radiyallahu anhuma haka aka rubuta to wannan mas'ala tana ciki mas'alar tsawaita karatu a sallan magariba ko kuma takaitawa al'imamu malik yana ganin takaitawa shi ne abin yake daidai ba a tsawaitawa al'imamu shabiri ya ce a ana yi ga hadisi ba hadisi ne ba. so da ka hujja ta tabbata ga al'imamu shabiri cewa ana yi wata rana babu fi a tsawaita karatun sallar magariba ba yadda muka saba yi kullum kullum ba hikimu na hudu za mu ƙara bayani akan wannan a gaba a hadisin da za mu karanta a gaba kuma zo fitar da fikihun sa insha Allah fikihu na hudu na wannan hadisin na Sayyidu na abdullahi da maman sa ummul fadl radiyallahu anha imkaniyatu nisyan almu'min li shay'in min alquran zai mummuni ya haddace ya manta wani abu na Al-Quran. kuma ba sakaci ba akwai na sakaci akwai kuma wanda ba sakaci ba zai iya yiwuwa wajen da kake tsammanin kafin lallata shi a cikin alkur'ani wata rana kawai ka zo ka neme shi saboda mu'ajiza ta alkur'ani kuma Allah ta'ala har manzo Allah sama ya nuna masa haka har manzo Allah ta salama wata rana manzo Allah ta sallama sai ta je yana cewa rahimallahu fulanan laqad dakkarani suratan kuntu qad unsituha sai Allah ya ji kanwana Allah ya saka mashi da alheri Allah ya masa albarka ya tunatar da ni wata sura da suran nan an mantar da ni ita an mantar da ni ita kaga mu'jiza ce ta alqur'ani sannan akwai takaci in mutum ya zama yana da takaci baya muraja'a haddasa za ta tafi haddasa za ta tafi وليس بينه وبين تركه إلا غيابة امرئ بفكه وهذا شيء من شيء يسع الإمام ابن حجر يتشي دنانا دنانا الفضل تتشي لقد ذكرتني sai ce ai shay'an nasituhu ka tuna mun wani abu wanda na manta wannan suran na manta ta da wasu kuma suka ce a'a zakkarta ni nan ka tuna mun abinda manzo Allah sama ya karanta da na manta ne manzo sama ya karanta a wannan sallah to kage dai duk zai ɗauka amma dai abin da ya fi bayyana a fili shine zai iya yiwuwa musulmi duk kasancewarsa yana da alaƙa da alƙur'ani wata rana ya manta wani abu abin da kake tsammanin ka fi iyawa kuma kana tilawarsa amma wata rana sai Allah nuna maka gazawa sai ka nemi wannan abin karanta ina jin yan shekarun baya na taɓa ganin wani clip a shekarun baya abin ya faru a sheikh abin nan sa'ud ibn ibrahim ashurai ka duba ƙarfin haddar limaman harami ka duba ƙarfin haddarsu kuma yadda suke wa alƙur'ani hidima ba su da irin nauyin da sauran malamai suke da shi irin na najeriya ƙwa'anin an yi shi lokacin ana da yarinta sannan kuma aikin kenan sannan kuma ba a da irin matsalolin rayuwa waɗanda suke sa mutum ya hukace ya rikice wasu abubuwa duk su tafi masa kasan damuwa na sa mantuwa ta rana ɗaya daga cikin magabata na karantar da ina karantarwa sai bai wata ta leko su ce mai gida babu garin da za a yi tuwo da daddare ya ce a uzuri na yi ya ce na kan ta tuni alfamar tsallace kuntu kan hafistuwa ce wannan cewa babu gyara da ta yi to ya mantar da ni matsaloli sun kai dubu waɗanda na hajjaci ba ga shi ne wannan to a shehu shu'ai ya zo ya gama fatiha an ce ani ya ce alif lamin zalikal kitabu la ghaiba fihi hudan lil mu'minin aka gyara masa ya kai su wallahi na mai mai hudan wannan ta alqur'ani kuma kai kafin ba sakaci ba ne domin daga cikin tsare-tsare da ake yi musamman idan azumi yanzu kuma sallah ce ta tarawih limaman maka da madina idan idan idan ramadan ya kusa to akwai shiri da ake masa na musamman in mutum yana da wani nauyi za a rage masa nauyin a ba shi hutu ya samu lokacin tilawa mai kyau lokacin da zai yi muraja'a da gaske ya ƙara yadda yake yi da to kaga dai an yi waɗanda. amma kuma sai Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mu'jiza alqur'ani to akwai wannan wannan su ne nau'ukan fiqh guda hudu da suke cikin wannan hadisin na farko hadisin sayyidina Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhuma da ya riwaya daga mamarsa ummul fadl لبابا بنت الحارث رضي الله عنها حديث نبي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بطول الطولين شين حديث النبي وانا حديث الإمام البخاري أنا مؤوجا كوي في كتاب الأذان باب القراءة في المغرب شين حديث ندري بقيدا 64 wancan da 63 ko sai al-imam Abu Dawud ya rawaito shi a cikin kitabus salah hadisi na 812 al-imam an-Nasa'i ya rawaito shi a cikin kitabul fita hadisi na 990 ne kuma wasu malaman na daban wannan da suka rawaito amma ba ashabul kutub as-sittah ba to wannan hadisi an rawaito shi an Zaid ibn Thabit daga Zaid ibn Thabit Zaid wannan malamin alƙur'anin shi ma ta zama shi ta a baya ba waje ɗaya ba ma eh, shi ya fi kowa sanin rabon gado shi har yanzu kusan mazhabar da ta fi ƙarfi ta rabon gado tashi ce matsaloli da yawa musamman waɗanda sahabbai suka yi saɓani a kai to mazhabar ta ake rinjayarwa saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa shaida ya ce wa afraduhum dai wanda ya kowa a bangare a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam shine zaid ibn thabit da ibn bahak al-ansari al-khazraji an-najjani mutumin madina ne daga gidan banu al-khazraj yake sannan a gidan banu al-khazraj ya fito ne daga banu najjar shi ta ce karamar kabila su banu an najjar lokacin da ya musulunta shekarun shi sha ɗaya sha ɗaya ya zo gaban manzo Allah sama ya ce ya musulunta babansa ya mutu kafin a aiko kafin annabi sama ya hijira eh, a wani yaƙi da aka yi tsakanin kabilu biyu da khazraj da aus saboda ka an kashe shi ne a wannan yakin na kabilanci da aka yi kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo garin Madina lokacin da manzon Allah sama ya dawo garin Madina ya kalli basira da kwakwalwa da Allah ya ba zai sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba shi aikin farko ya ce ya je ya koyi lugar yahudu ibraniya ya ce je ya koya manzala sama ya ce fa inni la amanu ce ban amince musu ba ya ce na je na koyi wannan lugar ta hibu cikin kwanaki kai gwaya sun zo da cewa cikin sati biyu in an ce ya koya fa ba ana nufin kawai dan iya yi na ta'al ko zo ko tabin nan kamar yadda bahaushe ke cewa zo ku kashe ka ba ko kuma a ce ya ne ya zama kwararre a ciki zai iya karantawa zai iya magana da ita sannan kuma zai iya rubutu da ita wannan lura kuma haka aka yi sannan annabi sassama ya sa shi cikin katabatul wahyi yana cikin marubuta alqur'ani kusan duk a cikin sahabban manzon sallallahu ma wannan falala ta shi ta fitowa fili annabi sassama yana da marubuta guda goma sha ɗaya wasu kuma sun ce sha tara to shi zai shi ya fi shahara a cikinsu masanin alkur'ani ne shi yasa lokacin da za a rubuta qur'ani zamanin sayyidina abubakar shi aka ba wannan aikin sayyidina abubakar shi ya nada sannan na biyu da aka sake yin kwafi guda bakwai zamanin sai na Usman bin Affan radiyallahu anhu shi ya sake shugabantar wannan kwamiti malami ne na kin karawa sosai a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam Abdullahi dan Abbas na zuwa wajen sa karatu to daga cikin malaman Abdullahi dan Abbas akwai zai duk da in ka in ka auna shekarunsu Shekarunsa kusan ɗaya ne sai dai ya rasu da wuri ya rasu shekara ta arba'in da biyar bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin sai sayyidina Muawiya yake mulki to shi ne ya ruwa ya wannan hadisin qala yace سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب ناجم أنزل الله صلى الله عليه وسلم كرنتا وأتلى المغرب بطول الأوليين ya karanta suran nan da ta fi tsawo a cikin surori guda biyu masu tsawo surori guda biyu masu tsawo to ɗaya daga ciki ce manzo Allah sama ya ɗauka ya yi karatu da ita a sallan magariba shi ma a nan ya raba ta gida biyu ya karanta rabi a raka a farko a raka a tabi kuma ya karanta sauran rabu kun kuna jin an ce tsular tsulayen tsula ta'anisi ne na ne na akwai idan ka ga namiji mai tsawo sai ka ce mishi an akwai wanda ya fi tsawo ce haza akwai min haza idan kuma ka samu mace sai ka ce mata tsula akbar da ne kamar asgar da subura to shi ne malamai sun tattauna ne ake nufi da tsular tsulayayi da tsular tsulayayi waɗanda surori ne guda biyu ɗin waɗanda su ne ake ci musu a tsulayayi sannan wacce ce a cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta al na hajar ya ce abinda ake nufi da tsula tsulayen ai bi aqwali suratayn tawilatayn surar da ta fi tsawo a cikin sururi guda biyu masu tsawo su biyun suna da tsawo to amma wacce manzon Allah sama ya karanta to ita kuma ta fi tsawo sau da haka hadisi ya zo karara an yi bayanin wacce ce wannan kula kulayen da hadisin riwayar imam abu dawud da cin kitabul salat wannan dai riwayar. asalin ta dama magwamin haka shi ne abin ya faru da shi magwamin haka lokacin yana gwamna a madina zamanin sayyid na kaga gab da rasuwar zaidu din ce nan shine gwamnan madina shi a bin al-hakim daga baya ya zama sarki shi ma cikin sarakunan musulunci kuma gidansa sarautar musulunci ta ja a gidan shi ɗansa abdulmalik ibn marwan ya yi mulki sannan 'ya'yan abdulmalik din su hudu su ma sai da suka yi kage jikokinsu to haka gidan ne shi yasa ma sai ake cewa daga kan shi marwan ibn al-hakim din sai ake cewa ad-dawlatu al-marwaniyyatu al-umawiyya ad-dawlatu al-marwaniyyatu al-umawiyya to shi marwan ibn al-hakim shine ya riwaya yace qala li zaid ibn thabit zaid ibn thabit radiyallahu anhu yace mini ma laka taqra'u fi al-maghrib bi qisar mufassal ya kullum ka zo za ka ja masalla ran kai dade gwamna kullum sai ka fi karanta ƙananan sugorin ƙarshen ke samun mufassal su ne daga alamtar ba zuwa nasi wanda aka ce tsokan mata ko a najeriya da ko ba ka bai ko har yanzu ah. to shi ne shi ne sai sahabi ne ya ga gwamna shi kuma gwamnan nan tabi'i ne sai ya ce masa an kai daɗe ya kullum ka zo kana mana karatun sallan magariba sai ka karanta mana ƙananan tsohori wa qad ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi al-maghrib bi tul al-ulayayn alhali na ga manzo Allah sallallahu wata rana ya taba karanta mana surar da tafi su ta fi tsawo a cikin surori guda biyu masu tsawo sai marwanu ya ce ƙultu marwanu na hakan sai ya ce wa zai rabi allahu anhu ma ƙulat tulayen wacce ce ta fi tsawon nan a cikin biyu masu tsawa kanan al'arafu sai ce suwatul arafu ce ita ce ƙulat tulayen Su surori guda biyu masu tsawo wacce ta fi tsawo a cikinsu ita ce al'ara ita ce suratul a'raf ita ce tula tulayyai ayoyin ta 206 ko ayoyin ta 206 to ita ta fi kowace sura tsawo a cikin alqur'ani shi yasa ibnu al-munayyah ɗaya daga cikin waɗanda suke sharhin tsaibul bukhari shi yake cewa tasmiyatul arafi wal an'ami bi tulayaini innama huwa li urfin fihima yace al'ada ce ta makarantar alqur'ani a cikin sahabbai suka sa musu waɗannan sunaya wannan sunan kai da sun ce a sunaya to ana nufin al'araf da al'an'am la annahuma aqwa min ghayrihima ibn al-munajjir yace ba wai ana nufin sun fi saura tsawo ba ba haka ba kun ga dai bakara bakara na da nawa Dari biyu da tamanin da nawa da shida Dari biyu da tamanin da shida kun ga tafi mai tafi mai dari biyu da shida nisa'i tana da ɗari da saba'in da shida amma a yawa a kalmomi da tsawon tsari ta fi a rafi yawa amma sai aka kira ta da sai aka kira ta da da ita da ‘yan uwarta wacce malamai sun yi saɓani a kan tajiyin asulayan domin ita nassi bai zo a kanta ba kun ga anan damu muna da nassi zai ya fassara ɗula ƙulayin cewa wacce ta fi tsawon ita cewa ita ce al'araf mai ayi ɗari biyu da shida to amma an samo maganganu guda uku a game da wacce ce ta biyan wacce ce ta biyan maganganu guda uku magana ta farko suka ce annahal ma'ida ita ce suratul ma'ida ma'ida na da ayoyi nawa 120 magana ta biyu suka ce an'am ce ita kuma tana da nawa 160 ta uku magana suka ce ita ce yunus ita kuma tana da nawa kaga 109 to shi sa malamai suka ce magana da tafi ita cewa ita ce al'an'am kuma dama al'adar su ce magabata su biyun nan su suke cewa a yayi akula yayi kuma duk mahaddacin alkur'ani ya san suna da wahala hadda musamman ita al'amta idan mutum ya gama hadda idan aka zo yi masa minna to aran momi zai su ce aka ya aka ji da al'ani sannan an fi kwamfasa mutum a nan a gane hadda ta gaske ce ko ba ta gaske ba ce sotul an'am to kaga dadewar da ake ba a haddace ta ba saboda an haddace wani wajen ya kwanci a take din aikin, to shi sa tsila suka kira su da akula yayi waɗannan tsohon guda ne sannan dalili na biyu su suke makwabtaka da juna babu makwabtaka tsakanin a'ara da ma'ida domin sura ɗaya ta raba tsakaninsu in ka taho ka ce fatiha ka ce bakara ka ce abu ibrana ka ce misali sai ka ce ma'ida daga nan sai ka ce ne anna'am daga nan sai ka ce arab ita kuma arab an tabbatar da ita ce tulan tulayin din to ka kuma ka koma baya ka ce ai ɗan uwarta ita ce ma'ida har sannan kuma a yawan ayoyi ba ka kusance ta ba ɗari biyu da shida ɗari da ashirin kaga akwai tazara sannan waɗanda suka ce yunus ce su ma haka idan ka ce an'am sai ka ce ara daga nan sai ne daga arab sai wata sura ba sai amfani ba daga amfani sai ne sai tauba daga tauba sannan sai ne sannan yunus ka shi suri biyu aka tsallake to shi sa malamai suka ce a kulayan su ne al'an'amula wace ce ta fi a huma ko huma ita cewa ita ce al'ara ita ta fi tsawo fiye da ne fiye da an'am an'am na da ayoyi 160 ita kuma tana da 206 mun gane yayi wannan a'ara mai 206 ita ce masa Allah su salama ya taɓa karanta ta in ji zai da wani fahari radiyallahu anhu a magaraba ya raba ta biyu wani mutum eh. <laughs> da azumi to ko dai wani lokaci ne dai kaga ai an tsawaita ko to shi ne wannan shi yasa Ibn hajar sai ya ce wal mahfuz min hal an'a a cikin maganganun nan guda uku abinda aka haddatu daga mafi yawancin magabata suka ce ‘yan uwa a ara a tsawo ɗin da a sunan da aka ce musu a kulayen masu tsawo to su ne guda biyu to shi yasa sai imil munayyar ke kalla sai ya ce ba fa an kira su a matsayin su da a kulayen a matsayin su suka fi tsawo ba ne domin ina akwai su da suka kera a tsawo in yawan ayoyi ne ma an kan gangaro ka gangaro shuwara ba ta fi tsawo ba a yawan ne duk da ayoyin ta ba su da tsawo to amma dai mafasi rarraba ayoyin ta fi su tsawo amma duk da haka ba a ce mata tana cin akulan sai ce al'ada ce sai kuma muka faɗi cewa ga dalili ko fuskar da ta sa malamai suka kira ta magabata suka kira ta da abdulayan suka kira ta da abdulayan cewa suna ne na al'ada suna ne na al'adar malamai eh, mun gane ai kun san ai har yanzu ana yin haka yanzu ka tafi zaure karatuttukanmu na zaure kowane littafi daga cikin littafin da ake karanta yana da suna ko kirarin da ake masa ko ba kamar muktasar yin kirarinsa abokin tsufar yaro abokin mutuwar babba a hallari akhbari lahallari ne ake ce masa matatar sallah kowa sanka ya san sallah wanda zai san ka ba bai san sallah ba ka wannan takin su akwai wani littafin wake dan ɗarani ko ne ake ce mushi dan ɗarani sai da rani ko da ranin sai da rana badamasi littafin waƙe ne ne ake ce mushi badandama na kabani wai ba a iya shi haka ake to da wuya ka samu wani littafin da ba yi da wani kirani Ko haka suwoyin alƙur'ani magabata mahaddata sukan ba su wasu sunaye gwaggwajen irin abin da suka kalla na waɗannan suwoyin wallahu alam to sai fikihun hadisu fikihun farko shine malaman hanafiya sun kafa hujja da wannan hadisin suka yi raddi ga malaman malikiya da shafi'iya suka ce lallai lokacin sallar magariba lokaci ne mai tsawo saɓanin malikiya da shafi'iya da suka ce lokaci ne takaitacce kun ga a malikiya abinda aka karantar da mu shine ita sallar magariba gwargwadonta ta shine gwargwadon abin da za a ce abin da ba za ta waje ba sai da shi ya cika ƙarfi kenan sannan kuma da a yi ta aiwatar da ita shi kenan lokacinta mukutari ya ƙare shi yasa za ka ga al'adar masallatai inda ake rubuta lokutan sallah in an zo lokacin sallah magariba sai an sa rana ta fadi shi kenan ana nuna lokacin ta bai da tsawo to wannan ra'ayin mazhaban malikiya ne da shafi'iyya amma mazhaban hanafiya suka ce wannan hadisin na nuna lokacin sallar na da tsawo amma an samu al-imam al-khattabi ba ne sai ya ce su wannan hadisin fassararsa a wajen su ita ce annabi salama sun yadda yana karanta wannan suwar suwatul a'raf ya raba ta biyu to abinda za a yi a game da cewa lokacin sallar magariba suna nan akan cewa lokaci ne mara tsawo annabi sama yana farawa yana kaddara cewa raka'a farko zai yi kokari ya ga yayi ta a cikin lokaci ita kuma raka'a ta bi sai yi ta a cikin lokacin sallar isha'i al-imam al-aini ya ce wannan ba a taba samun shi daga manzo Allah sama ba in ba hada sallah zai yi ba shine haka amma ba kiɗi ba saɗaɗa a ce wannan shi ne a wannan na nuna lalle lokacin sallar magariba lokaci ne mai tsawo mun gane to akwai wannan tattaunawar ta malamai da suke da ita na biyu fikihun mashru'iyyatu taqsimi suratin wahida bayna rak'atayn halaccin liman ya dauki sura ɗaya raba ta biyu wani bangaren sai karanta a raka'a farko sannan ƙarshen kuma ya karanta a raka'a ta biyu alimam imam qayyim a cikin zadul yana cewa wa kana min hadihi sallallahu alaihi wasallam qira'atu surati kamilatan manzon sallama a cikin sunnarsa yakan karanta sura ɗaya cikakkiya a raka'a daya wa rubbama qara'aha fi raka'atayn sannan manzon sallama wani zubin yakan raba sura ɗaya a raka'o'i biyu wa rubbama qara awwala surati wani zubin kuma zai sama sai ya karanta farkon sura ya ruku'u in ya kuma tashi ya sake ɗauko wata farko wani farkon surar ya karanta ya ruku'u duk in kai haka a matsayin ka na mai sallah ko liman ka yi sunna ba kai kuskure ba ka dace da sunnan manzo Allah su sallama ya halarta ka ɗau sura ɗaya sai ka raba ta biyu ka karanta ra ɓangare ɗaya a raka'a farko raka'a ta biyu kuma ka karanta ɗayan ɓangaren ya tabbata na uku jawazu takwil alqira'ati fi salati al-maghrib ya halatta wani zuba in ba ku manta ba a satin da wuce mun faɗi magana al-imam an-nawawi annabi sallallahu alaihi al-imam an-nawawi yace abinda manzo sallallahu yake kula da shi a game da tsawaita sallah shine halin sahabbansa da shi halinsa halin sahabbansa da halinsa idan akwai wani abu da ke gabansu ko kuma sun yi wani abu kila an gaji to maza sama baya tsawaita sallah akwai abu a gaban su sai maza sama ya takaita sallah ba zai tsawaita ta ba annabi Salama yakan takaita sallah wani zubin yi niyyar a cikin aniyarsa ita ce niyyarsa ita ce ya tsawaita karatu amma sai wani abu ya fara a cikin sallah kamar ya jiyo kukan yaro mata na zuwa masallacin sama su zauna a can baya to da ya ji wani yaro ya fara kuka saboda kada yaron ya cutu kada uwarsa ta cutu kada sauran musulmai su cutu sai man sama ya yanke karatun ina jin ba kuma ta da wannan bayanin to shine abin da ake nufi kaga ana san liman ita imama shi limanci yana da psychology akwai psychological imama akwai ilimin psychology na limanci sannan halayen mutane da kuma yadda za a gudanar da su ana da bukatar wannan kada kullum liman ya kallon kansa eh, yana jin ƙarfi yau so da haka kowa ya shiga uku ɓangaren da zai karanta yana jin daɗin haddasa ta zauna masa zanzan wajen sau da haka kawai ranar mutane sun shiga uku ba tare da lura da halin da ake ciki ba akwai hadari a gari sanyi ake yi akwai tsananin zafi kila ma ana sallah aka ɗauke wuta Su duk kai ya ce ya kai inda yake son ya kai ya taƙaita ya sallamu jama'a haka manzo Allah ta sallai ke inji al-Imam an-Nawawi rahmatullahi alayhi a cikin sharh Muslim al-Minhaj to wannan abun kula ne to nan ana nuna mana shi yasa an waito daga sahabbai irin su sayyidina abubakar irin su sayyidina umar da yawa sukan takaita sallar karatun sallar magariba shi yasa limamu malik shi ya tafi akan wannan mazhab Dukkaninmu, mu ko mun karanta da yawan mun karanta akan cewa daga cikin mustahabbatu salati akwai tatwibul ake fi subhi wa zuhuri wasu tawassutuha fil asiri wal isha'i وتقصيرها آه وتقصيرها في العصر والمغرب sannan wata wasu kuha fil kowa ne karanta wannan tun a littafin ƙanana, kanana cewa mustahabbin sallah ne mutum ya tsawaita karatun sallah asuba ka tsawaita karatun sallah azhar a tsakaita karatun sallar la'asar da magriba eh, da kai a tsakaita karatun sallar isha'i sannan a takaita a karatun sallar la'asar da kuma magriba haka ake to akwai hujjoji da suka tabbatar da wannan sahabban manzon da sama da yawan suna aikata haka an ruwaito daga sayyidina abubakar an ruwaito daga sayyidina umar da wasu sahabban da yawa an ce lokaci yayi saboda haka sati mai zuwa sai mu karasa ɗayan babin shi ma yana da alaka domin babu zai bayani ne akan bayyana karatun sallar magriba amma kuma shi ma sai zama ya kunshi wannan fikihu manzo sama ya karanta a sallar magriba so ta tsura wa tuba kitabin masdu fi riqin manshu kaga ita ma ita na da tsawo ko ba ta da tsawo to in muka zo insha Allah sai mu haɗe mu ji hujjar tabbatar da ta tabbatar da cewa ana karanta isfahu mufassal a sallar magriba kuma sunna ne ba bid'a ba malam ibn qayyim rahimahullah Allah Allah gafarta masa a cikin zabi ma'ad yace marwan ibn hakan ya kirkihu Allah ya kansa kila da ga waɗannan asakan ba na sayyiduna Abubakar da Umar da wasu sahabban ba hadda al zubayr hadda hadda sauransu haka tabi'ai irin su Abu ibn Zubayr sun kasance umar bin abdulaziz shi umar bin abdulaziz ma rubuta wa gwamnonin sa yake yi ya aika musu cewa kowannen ku ya rika karanta kananan surori a magriba kaga shine mafi yawancin abin da ake ke da to amma nan mu bayanin da muke na waɗannan hadisan suna nuna halarci so daga in wata rana yanayi ya bada wani limami ya aikata haka to kai ya zama baƙon abu kuma kai ya zama abin rigima mun gane Allah subhanahu wa ta'ala ya danar da mu akwai wani limami ya rasu a masa suna ce mushi suna ce mushi abidu misra haka ashe ma misali usaimin yake ce masa lokacin abidu misra na jin sunansa shi abdul azim wani abu yana da rubuce-rubuce da yawa masanin usulul fiqh yana karanta bakara da ali imran a sallah daya ƙwari da lokacin da na je masar na je masallacin shi aka zo ana yin wani karatu a ƙasa can underground ake yin karatun ana karanta littafin abin da nailul auta wasu manyan ɗalibai ne masu phd da master suke haduwa cikin muzakara a tsakanin su shi ne wata rana aka gayyace ni nima lokacin da na je masa muka je a yi karatun da ni to haka aka gama karatun da wuri lokacin sallar isha'i ya ku za ka ce yanzu shahbi haka ake a guji ke. amma kuma a masallacin ana raba kuɗi eh, amma fa ni fa ba abin ba ana raba kuɗi kuma sannan ana raba kaji wani da gaske to kaga ayai <laughs> to amma fa idan shek gashi da tije wallahi goshin shi nan haka in ka gan shi yayi yi wani kulu ba kawai irin asar sujudin nan baki ba shi na shi haƙullu yayi haka yi wani kulu kai haka ya rasu Allah ya fi masa Allah ya ji kansa to mutum ne mai yawan ibada har a shan wasan taimin sai da ya masa shaida ya sa suna abidu misra Allah ya fi musu Allah ya gafarta musu to mun zo za mu ji waɗannan aka ɗin da suke tabbatar da cewa ba laifi ba ne suna nema karanta ƙananan tsohori a sallan magariba sau daga abinda limaman mu suke ba kuskure ba ne kuma da aka tabbatar a mazhabar malikiya daidai ne ba kuskure ba ne wallahu alam Allah subhanahu ta'ala ya shirye mu ya ƙara mana fikihu a cikin addini ya yi albarka a cikin rayuwar wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh